Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. shi malami ne wani shi kuma mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan kuma gini tushen kwashi shi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da warhaka an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya Lumiya ya New York. New York alhamdulillahi. Muna nan muna fama da sunan da aka yi da bai riga narke ba, dusar kankara da bai riga ba. saboda sanyi ya hana shi narkewa <laughs> gashi dai ba an zazzako shi da yawa ba amma kuma bala'in sanyin da ake gaskiya sai kuma wannan canjin yanayi dai da har yanzu mutane waɗansu suna ba su yarda da cewa hakan na faruwa ba hmm. To amma kaga jihohi ko a nan Amurka jihohin da ba a saba yin wannan dusar kankara sai kuma ya koma nan. <laughs> Allah mai iko. Gaskiya. To Allah ya sa mu ga bayan waɗannan Amin amin amin summa amin amin. To baba mun fito Ghana mun koma Najeriya eh, mun sallama da Galiwan. Galiwan Gali GH. <laughs> Yawwa to to mun kuma nufi jihar Kano kaga baraka ta tafi Ghana da ta koma gida ta ce to bari aka ce da ɗan gari ake cin gari sai sai kuma ta je ta mana hira da wannan fitaccen eh, mai wasan fina-finai na Hausa mm, Alinuhu. Mm, masha Allah. eh ko da yake yana na Hausa da Turanci yanzu kana kallon eh, wasanni na Netflix ba za ka rasa ganin eh, wasanni eh, da ya shiga haka ne da aka saka shi a ciki gaskiya yau shine bakunci wannan zaure na abar ya huce to amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci aka ce so so ne amma son kai ya fi ko Kwarai kuwa ai. Sabili <laughs> da haka yau za mu fara a gida. Mm. Yau a gidan mu ake yi kaga mu je a Najeriya idan muka taso daga Kano sai mu na namu kace kace ne yau. <laughs> Sai mu nufi bina daga Kano sai mu nufi mu. To bari mu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna da kuma jinjina. Yawwa to yau ta san dai su mai wajenmu su sarfili da su mai wajenmu mm, ana ta karɓar baki. Wato yau ne mai martaba sarkin gumel alhaji ahmed mm. muhammad sani con a fada shi yau ake wani biki muna taya shi abokin aikinmu sarfilu hashim gumel da mm. hajiya rusama'u muhammad hashim da shamawilu muhammad hashim da kuma najib muhammad hashim murnan naɗin sarauta da za a yi ta babansu alhaji Muhammad S. Hashim wanda za a naɗa shi a yau dinna a matsayin dama makoyan gumen Ka eh, san wannan sarautar? Eh, na san da sunar amma ina buƙatar ni da kaina ba ni da cikakkiyar masaniya akan aikin wannan sarautar amma dai na san da makonan mai da wukaka mai da wukaka eh, to ka bari sai da wajen mu ya dawo <laughs> to shi ke dan ai ai kin san muna dan makoya kuma mai jiran gado yawa mai wajen mu mai jiran gado dan hmm. karamin hashi kuma mu bashi dan makoyan <laughs> a wannan Washington dan <laughs> makoyan Washington eh gundumar Colombia <laughs> to za a yi uh, wannan nadin sarauta ne kamar yadda muka faɗa a fadar hmm. mai martaba sarkin gumel a yau din nan da karfe hmm. goma na safe allah ya ba da ikon zuwa allah kuma ya sa buki da za a yi yau a kammala shi lami lafiya allah ya ba hmm. eh, kuma allah kara wa sarki lafiya haka allah ya taya shi rikon wannan mukami amin sun amin to sai kuma mu tafi mina ko haka <laughs> nan kuma inda za a je ganin likitoci <laughs> haka yake <laughs> kuma muna taya abokin aikinmu baban gida jibril murnar kammala karatun digirin digirgir a fannin harkokin noma da tattalin arziki da matarsa dr balaraba abubakar sile baban gida ta yi a wannan mako. Masha Allah. yawon to hmm. kafa ka kuskure ka ka rika kiran baban gida ka ce dokta eh. baban gida ba shi ba ne <laughs> balaraba ce a'a to ai kisan an ce <laughs> abinda abinnan matarka ta samu naka ne kamar yadda kai ma wanda ka samu nata ne shi ma an kira shi ba ne. cewa tun da dai balaraba hmm. ita baban gida ba sun hmm. aka ce dokta baban gida sai ka tsammanci cewa eh. mai masaukin baki yake magana. Eh bari ma su <laughs> turawa kisa sun fi daukan sunan mutum ta ƙarshe. Eh, ai shi ne nace kan kuma ce Dr. Babangida ya ce <laughs> A'a ba kai ake magana ba. Mm. Balaraba ake kira. Mm-hmm. <laughs> To Dr. Allah ya kara ɗaukaka ya kuma sa a ci moriyar wannan himma. Amin sama amin. Ya salamu Yawwa, to bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Cletus Amefule da na Elda Samuel Sambogin domin ɗaurin auren 'ya'yansu Salem Samuel Gin da kuma Austin Amofile da za a yi a ranar Asabar mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar Ekuwa da ke kan titin Murtala cikin garin Bauchi. Sai kuma gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Muhammadu Baban Zara Hassan da Alhaji Umar Anas waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Khadija Muhammad Baban Zara da Shimailu Usman Anas. Su kuma za a ɗaura auren nasu ne a yau a gida mai lamba 1456 maja a hanyar ƙaramar hukumar Dala da ke Kano da ƙarfe 11 na safe. To Allah sa an yi kuma ba da hakurin zaman tare. Amin. Amin amin. Sai kuma gaisuwar ta murna zuwa ga iyalan Abdulkadir Abubakar Diko da dan Ahmad Tijjani Salu da ake ɗaura auren 'ya'yansu Khadija Abdulkadir Abubakar da angonta Tajuddin Ahmed Madahu. Jiya Juma'a aka yi wannan ɗaurin auren bayan haka kuma muna mika gaisuwar taya murna zuwa ga mai sauraron abar ya huce fa'ilu ɗanladi mahuta da amaryarsa wato khadija abubakar wadda za a ɗaura su a garin kurami da ke ƙaramin hukumar bakuri jihar katsina da misalin karfe biyu na rana wato yau asabar kenan to allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba to bari kuma baba mu miƙa gaisuwar taya murna da barka da cika shekara da turawa suke cewa happy birthday mm. <laughs> ga ɗanmu ɗan lilo gata gideon gata hmm. wanda ya cika shekaru goma sha biyar allah ya raya gata allah ya sa ɗan gata ne Allah ya gatanta mushi Allah kuma ya sa <laughs> shi ma ya zama gata ga wasu yawwa kai ma ka zama dan gata ka zama gata ga waɗansu haka <laughs> hmm. gaisuwa ta musamman ga iyayen shi roda da maika gata birnin tarayya abuja masha Allah to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga alhaji baba gaidam na rasuwar 'yar uwarsa baba a'i wanda allah ya mata rasuwa a cikin wannan mako a maiduguri to allah ji kanta da rahama gaisuwa ta musamman zuwa ga wato yarsa kenan hajiya falmata to allah jikan rai amin amin amin amin To baba bari mu sada zumunci za mu fara a difa jamhuriyar Nijar gaisuwa ta musamman ga Hamidu Kalalabuwa babbar bare a difa wanda yake mika gaisuwar sabuwar shekara ga ma'aikatan sashen Hausa baki ɗaya. Sai kuma Yakubu Ganye da Sani na Abdu da Yusuf Matatai da Babande Mamman Bande daga ƙarshe yana miƙa gaisuwa ga al'ummar kalalabuwa baki ɗaya. Sai kuma gaisuwar fata alheri ga mato mai aduwa da mai girma sarkin Fulani mai aduwa Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Funtuwa sai Abdulaziz ɗan gogo mai aduwa da Ahmadu Amin mai aduwa da Alhaji Kabir mai robobi sai Usman Manika mai ruwa rotuntuwa da Nasiru Dogon Dutse. da Malam Malam Indu Kazawai, sai Muhammad Nura Abubakar Salisu Maradi da Halima Abashe Balagaya Nijar da Bilki Abashe balagaya Nijar Allah ya sa balagayan nan da Amin sun ba <laughs> ko balagaya ne ko balagaya ne dai to <laughs> dai su dan sa ya fito <laughs> ah, kalala buwa sai hakuri mm. daga ƙarshe yana mika gaisuwar fata alheri ga difite gaya Nijar. Allah ya sa shi ma difitan haka ne. Haka. To da fatar an tashi lafiya. Amin. To sai kuma gaisuwar abar ya huce daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da injiniya Alhaji Bilyamin Muhammad Alababa famanan secretary kenan a ma'aikatar ayyuka jihar Katsina da Honorable Bello Bello da Mali. da Usman Manika mai ruwa road funtuwa da kuma Malam Bala Mika birnin gwari da kuma ɗahiru ɗan karo rafin daɗi da ke rediyon jihar katsina da jama'ar garin damarin birnin gwari jihar kaduna to sai kuma gaisuwar a bar ya huce zuwa ga alhaji lukman abbas mai lok spring water kenan a birnin kumasi da kuma baki da suka bar nan new york suka je kumasi wato alhaji baba shu'aibu abbas da alhaji basir nuhu abbas da baki ɗayan wato iyalan gidan ba abbas kenan a unguwar gwanjawa a kan tudu birnin kumasi to sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga alhassan wato abubakar bebeji kenan da kuma ustaz armiyau da faisal muhammad dikko dan buram na birnin kumasi kenan da baki ɗayan wato sarkin zangon kumasi wanda a wancan mako ya yi bukin cika shekaru goma sha biyu a kan ƙargan mulki wato a masarautar zangon kumasi to allah ƙara wa sarki lafiya ya sa a raka da shi nisa amin sun amin To baba aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da nisa ko yawwa sabili da haka inda za mu ja burki kenan a waɗannan gaishe gaishe sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. ce yau muna tare da wannan fitaccen mai wasan fina-finai a Najeriya na arewacin Najeriya wanda kuma shi ma yake tashe a wurin harhaɗa a irin waɗannan wasanni wato Alinuhu a hirarsu da Baraka hmm. to bari mu gefe baba. To ba laifi. Sunana Alinuhu jarumi ne ni marubuci kuma director uh, sannan bayan ga haka ina da kamfani mai suna FKD Productions. Um, zan ce uh, ita harkar shirya fina-finai tun na yaro karami na ji cewa ina da ra'ayin yi so bayan na gama karatu ah, na dawo gida kano sai wani abokina rabi hrb ya ce yana so ya yi fim na hausa to a lokacin da nake karatu na koyi rubutun wato shi labari sai na nuna mishi wannan labarin na ce gashi nan da ya kalli labarin kuma sai ya nuna min cewa lallai lallai yana ra'ayin wannan labarin ya burge shi to wannan shine hanyar da na yi na shigo Kannywood na fito a jarumi marubuci kuma sannan mai shiryawa. Muna shi shekara nawa? Eto eh wannan zan ce tun alif ɗari tara da casa'in da tara. Shin a makaranta ka karanci harkar fim ne ko kuwa sha'awa ce kawai ta kai ka? To gaskiyan magana shine ban karanci harkar fim ba a makaranta lokacin amma na karanci um, harkar ƙasa da tsare-tsare wato geography kenan a lokacin abin da na karanta kenan wani irin ƙalubale ke tattare da harkar ta to um, ƙalubale na da dama da farko da na fara shigowa um, kusan zan kan mutum ya samu gurbi ya tsaya da kafarsa wannan shine wahala na farko to amma kuma idan kana da kokarin yin aiki da kuma jajircewa to insha Allah ba zai zo ma da matsala ba to hakan dai na dinga kokari har na samu wannan matsayi na wani kaina to bayan wannan kuma abu na biyu zaka so a ce a matsayinka na wanda ke ci masana'antar kai ma kana shirya naka na kan shirin naka na kanka to akwai kasashe da dama da kuma wasu gurare kakan iya samu ko banki su baka rancen kuɗi ko dai ka samu kuɗi daga wani guri ka yi to amma mu a nan a lokacin ba haka ba ne sai dai ka amfani da kuɗaɗen ka na kanka hakan yasa na rika ajiya ana kira na aiki na samu kuɗi ba daga baɗe zan kashe wani rikajiya da hakan dai na tara har kafa kamfani na mai suna FKD na fara akwai matsala lokacin ta kamar 'yan kasuwa yanayin yadda sai ake kasuwanci za a karɓi fim ɗinka zai kasuwa da sauransu amma sai a tsawon wajen tsawon wata takwas goma kuma kamantan haka ana tsitsinka maka kuɗin kafin a baka so kaga in baka da cewa ba kowa bane zai iya tattali har ya kasance ka ƙarin wani fim bayan wannan an taɓa rike maka kuɗin a <laughs> rike mun kuɗaɗe ba kuɗi kaɗai ba to alfanu fa to alfanu gaskiya yana da dama a na farko tukunna a matsayin ka na ɗan adam duk da ka shiga harkar fim musamman in a ce kai jarumi ne akwai wani abu da kake koya a rayuwa dan kan makaranta ce yau ka fito a likita gobe a police jibo barawo gata mutumin kirki da sauransu to wannan daman eh, wannan yana baka dama ka shiga kowane gurbi ka ga ya rayuwar so rayuwar likita yake yana jin daɗin rayuwarsa a ga wahalhalun da yake sha in ya haɗu da eh, mara lafiya ga irin ƙalubalen da ke gabansa da sauransu ka karanci rayuwarsa gobe ka sake ganin kanka a wani fannin to wannan yana ba mutum dama ya goge a rayuwa saboda ka karanci abubuwa da yawa ka san yadda abubuwa da yawa suke wani fim fara a fim din farko da fara kamfanin na sunan shi sabani mm, wanda akwai shi wasan kano halima adam haya da kuma margaya um, hawa alidudu abin da ne wani ka taba yi da ya baka ya jiga ka? na yi fim ba da damar da suka jiga ta ni akwai wani fim da ne tanda na turanci ne gaskiya ya jiga ta ni sosai saboda lokacin da muka yi shi ana sanyi kuma ana ruwa a jos sannan irin kayan da muka rika sawa ba kaya bane wanda su eh, rufe cikin kawo lokaci sai mu kai karfe ɗaya na dare karfe biyu na dare muna muna shirin akwai ran da muna shirin ba wajen karfe biyu na dare ruwa kuma ya sauko ga kuma sanyin jos can da nan wani lokaci kana shan wahala a matsayinka na ɗan arewa samun rol ɗin da za ka yi ma a fim ɗin kudin yakan ɗan wahala kai saboda akwai abin da za su za ka kai ba za ka iya ba to sai ga an samu kalubale ko ka ba rasa rol din wani lokaci wani lokaci kuma su ce to za su canja za su gyara saboda kai ga yadda kake so zama da ka fara fim din kun yaya masoya yan arewa suka karba abu lokacin da na fara gaskiya na samu kalubale ba kaɗan ba saboda wasu su so ba kuma ni ma gaskiya akwai kurakurai da ne a lokacin akwai abubuwan da bai kamata a ce na karba na yi ba amma kuma na yi amma hankali Ah, kana haɗuwa da mutane wasu na yi maka nasiha wasu malaman ka ne za su yi maka magana su ce a kaza ya kamata ka kiyaye wasu abokan zamantakewa ne da sauransu har dai Allah ya sa kuma ragato kaza da kaza da kaza bai kamata ba tunda addini da al'ada ba sa ba sa so sai na haƙura da su kaza da kaza kuma shi ne zan iya yi kuma duk wanda zai kawo min aiki ina sanar da su zan iya yi iya kaza in aka wuce kaza ba zan iya ba kuma alhamdulillah da yawan su gaskiya suna da nan fahimta in dai ka sanar da su za ga sun ce to a shi kenan da ba kai kaza ba su gyara Me tunaninka a kan um, fina-finan Hausa su hau kan Netflix? Eto, uh, babu fina-finan Hausa wanda za mu ce daga nan Kannywood, amma akwai fina-finan Hausa wadda wasu 'yan Kannywood suna ciki sun hau. Um, sai dai kuma kamar yanzu kamfani na akwai fim already wanda ke kan Netflix Zero Hour wanda kuma da wani native media da kamfani da suka yi haɗaka suka yi wannan fim ɗin yana kan Netflix. Baya ga shi yanzu haka akwai fim ɗin wanda netflix din yana hannunsu suna dubawa bayan ni kuma akwai wasu da cikin abokan sana'ata wadda na san kamar hafiz bello su rama sadau duk akwai films wanda sun yi kuma Burinsu shi ne su kai wa fim Netflix din wasu ma fim din yana hannun Netflix yanzu suna duba shi to madalla to Allah ya kara basira Allah ya ba da cin gaba amin amin eh, Haji Ali eh sarki Ali yawa <laughs> <laughs> malam Ali kenan <laughs> To, madalla sai kasance da shirye-shiryenmu na talabijin Red Carpet da kuma taska turanci da Hausa inda za a ji dogon bayani ko kuma cikakken wannan hira da aka yi da Alinuhu kan wannan sana'a tasa. zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani bakon. To baba yau labarin da zan baka wani wani gajeren labari ne da Garba Sabiola, Lagashuwa ya aiko mana. To, ya zo mu ji shi. Wai labari ne na wani bafin latani da ya je sayan lemun kwalba. Hmm. Lemun dai da muka saba gani su su koka wala eh, su fanta su da dai sauransu a gida dai eh. mu dai dama a kwalba muka san su. Lemu irin na gargajiya kenan. Yawwa mu a kwalba <laughs> muka san su har sabili da mun ma da hmm. mun saba har sha'awa muke mu je irin shagunan nan na Afirka. Mu so irin lemun kwalba su fanta na na kwalba haka dan ne. <laughs> To shi kenan Bafulatani ya tafi shago. Hmm. ya je ya ga kowa ya sayi lemu sai a buɗe mishi kwalba kowa ya sayi lemu sai a buɗe mishi sai abin ya ba shi sha'awa Allah sarki ya eh, ba shi sha'awa hmm. je shi ma yace a ba shi lemun nan yace nawa nawa ne sai mai sai da lemu yace mishi naira sittin. To. Sai mai ruwan ya ce naira sittin. Hmm, ba wata tsada ba ce ba. A'a da ya ji naira sittin sai ya kalli ɗan kwalba ya dubi naira sittin sai ce to kai malam ka yi tsada to ni a zuba min ta naira ishirin a cikin leda mudu mudu ne ake sakawa a kwalban nan to eh. dan kwalban nan ne ake sayar ita da tsada a zuba mata a dura mata ta ishirin. ya ɗauka man ya dauka man gyada ne yaje siya a kasuwa <laughs> eh, lalle dai kan a juye bai da naira ashirin haka yake ke dan fulani ba ruwan ba ruwan shi na ga malama juli na daga mana hannun sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya koma makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri halla mafihi من بإيدي ما بعرف شو صار لها القلب معقولي حبيتك عاد hay un